hijira ta babba dan babba farin jaka da annabinmu mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da 26 ga watan hudu shekara 2024 inda muke gabatar da karatu daga wannan markazi na al'imamu ahmad wannan santa da ke nan sabuwar kaduna a layin sabon gida a wannan shine majalisi na wato 40 eh, ne majalisi na 40 a shafi na 112 daidai za mu tashi matsala ta 120 da ainihin wato shida al'imam albarbahari allah subhanahu wa ta'ala iji kansa allah ya masa rahama allah kuma isa ya huta yana cewa wa'alam ka sani ko anna daura sultani zalincin shugaba layan yanqusu da min fara'idillahi wato bai tauye wata farilla daga cikin farillolin allah subhanahu wa ta'ala التي افترضها وتشئت الله إن إفرلن تاتا على لسان نبيه أكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوره على نفسه إذن شبابا إيزالنشي to sakamakon zaluncin in an bar duniya zai ƙare kansa wata uka abin da yake kuma na biyayya ga Allah wa birruka da nagartar kama a ko da bunka tare da shi ta mallaka insha Allah wannan cikakke ne a wajen Allah insha Allah da haka in shugabanni suka ɗauko abin da yake yana da alaƙa da Allah don suna yin zalunci a wani ɓangare a haɗu a yi abin da yake na daidai bai sa a ce saboda zaluncin da suke da shi wannan abin ya samu na ƙasu an fahimta yi shugaba ne ya yi karatu ya yi ilimi kamar yadda kuka sani da a baya haka ake kana iya ganin gwamna kuma shine babban limamin gari su don yana yin wasu ababe waɗanda yake na zalunci ne a gefe in yi zo zai ja ku sallar ita sallar ai ba zalunci ba ce aiko zaluncinsa a gefe da i wannan zai haɗu da shi da allah amma yanzu sallah da ya zo zai jagorance ku ita sallar ba ta samun tawaya saboda zaluncin da yi a gefe na aikin banna kamar yadda kuma ɗaiɗaikun musulmin ba haka za ka same su inda an ce ana la'akari da aikin kurakuran wasu a gefe idan sun zo abin da yake da alaka da bauta ma Allah wannan abin a gefe yana da alaka da su to ai da da yawa su ma idan sun yi ibada ibada tana da matsala an fahimta ai to shine yake faɗa in yi zalunci to sakamakon zalincin yana kansa amma abin da za ka yi na biyayya ga Allah da aikin alkhairi wannan cikakke ne insha Allah a gurin Allah bai sa Allah subhanahu wa wata'ala itauyi ici ba zai baka ainihin wato lada ba ne ya'ani aljama'a a shi nan ce abin da ake nufi shine ai aljama'a shallar jam'i tare da shi sannan wal juma'a ma'ahum da kuma yin sallar juma'a tare da su su shugabannin kenan kenan dan shugaba a zalimi yana zalunci bai hana yanzu kuma ya ja mutane ya jagorance su sallar jama'a bai hana yanzu ya jagorance su sallar juma'a wal jihada ma'ahu haka in zai jagoranci jihadi zaluncinsa a gefe shi ta shafa amma jihadi tun da abu ne a addini ya halatta jagoranci mutane abin da ya na zaluntar mutane wannan zai haɗu da Allah a kan shi wa kullu shay'in min ta'ati dukkan wani abu na aikin da'a ga Allah ne fasharik fihi to kayi musharaka da wanda yake shugaba ne ko da shugaban azzalimi ne falaka tuka kai kana da niyyarka kyakkyawa a wajen Allah subhanahu wata'ala ba zai tabar da kai ba a kanta ta yau mun waye gari yanzu a najeriya daga cikin matsalolin da ta samu yanzu duk wani wanda ya zo da wata muguwar da'awa idan yana so ya tara mutane zai koma zagin gwamnati ƙwarai ka duba duk wata da'awa da ta kafi wacce ba take kishiyar sunna jagororinta ba su kafa ta akan asasi na ilimi ba sai akan asasin bari ana zaluntar mutane bari za su karɓo mutane haƙƙinsu ta wannan hanyar shi'a da ta shigo da wannan har yanzu da wannan abin take wudaran mutane haka da yawa an malantar da su ba don suna iya jan littafi daga bango zuwa bango su karantar da mutane ba sai don suna iya zagin shugabanni shi kuma ɗan najeriya har yanzu har ba hajji duk wanda zai minki ce shugabanni azzalame ne mutanen banza ne in iska ne fajire ne musu muguwar addu'a to a gurin da yawa daga cikin wasu koda bai yi karatu ba to ba malamin Allah kamar shi da'awar boko haram da ta zo daga cikin abin da ta yaudari mafi yawancin matasa ta ɗibe su ta zuba akwai wannan da'awar na cewa za a yi fito na fito da ainihin wato gwamnati to da ka har gobe hajjibi za ku gana daga cikin abin da ake ribatan matasa duk a da ta zo wanda ya zo in yana so ya kafa ta to ya ce zai yi fito na fito da gwamnati tunda an yi sa'a ana fuskantar matsaloli na rayuwa can da can can da can da zaran kada ko zagin gwamnati ko ba kara karatu yanzu nan da ka gamsar da mafi yawancin mutane su yadda cewa kai malami ne kuma malamin ma na Allah za a ce yanzu ai ba mai faɗa ma gwamnati gaskiya sai shi haka ake haka ake na sha faɗa muku na ce yanzu nan majalisin ba kuna ganin in mun zo karatu ba sai a hankali to da zan fara yanzu yau karatun nan in zo da wasu fayil fayil in yi bayani badakalar da aka yi na kuɗi da wasu ciwa-ciwa in dinga nuna reference sati mai zuwa ma in zo in irin waɗannan karatun in yi tarkizi kan matsalolin ƙasa da shugabannin kaɗai sa'in na rantse muku da allah idan na ɗauki wata biyu ina yin haka daga nan zuwa sallah babba za ku yi mamakin yadda masallacin nan zai fara cika da mutane daga inda ba kai tsammani ba wani zai iya tasowa ya zo karatu zai ce an samu wani malami da allah duk garin nan ba mai faɗa gaskiya sai shi haka mutane su yana shi sai ce zai karɓo musu haƙƙinsu shi kenan daga nan kawai sai ta zama dama ce da zai ɗibi mutane ya zuba su zuwa ga muguwar aƙida haka ake sadaka in suka yi daidai a inda aka yi daidai a musharaka da su inda suka saba a ajiye musu kayan su alam annahu sahibu sunnatin insha Allah to ka sani wannan ma'abucin sunna ne in Allah ya yarda ka je ka gani yanzu saudiya da in ka je kake sha'awar ina ma a ce da za a canji makka ta dawo najeriya najeriya ta koma makka har abada ba za ka taba ji akan mumbari ba wani yana addu'a cewa Allah ya la'anci shugaban nan Allah ya tsine musu albarka mu kuma a Najeriya abinda muka fi kwarewa a kansa kenan duk wanda zai zo ya ce ai wa shugabannin addu'a to shine mutumin banza shine lalatacce wanda zai zazzage su ya tsine musu albarka ya musu mummunan addu'a to shine mutumin kirki shine malamin Allah haka ake kuma na rantse muku da Allah babu wani abu duk yadda abin ike da nagarta baki yawa a kansa mara ke wallahi ya lalace kuma ba abin da zai lalace baki yawa a kansa ana ma abin fatan alkhairi da izinin abin allah sai abin ya gyaru ku duba wutan nema wannan ai bincike ya nuna daga cikin dalilan da ya sa wallahi ta lalace aka kasa shawo kanta akwai bakunan mutane in an kawo mutane su ci tsinannin sun kawo in an ɗauki a ci tsinannin sun ɗauki ko kuwa kullum tsinuwa mutane suke kullum tsinuwa mutane suke da Allah ya karɓi tsinuwar ba ga shi nan kullum mutane ƙara shiga cikin matsala ake ba to wannan kenan saboda haka in kana so ka tara mutane to fara zage shugabanni ka zage kowa kawai to wannan kuma dama in dai mutane kake so ba Allah kake so gamsar ba to sanda duk abu ya taso sai ka duba sai ka ga mai mutane suke suna gari sai ka koma kawai sai ka ci gaba da yi kenan sai ka tara mutane na wani lokaci kafin ka saba musu su watsi kenan liƙauri fudaili bin iya saboda maganar fudaili bin iya da yace lauka na li auto da a ce ina da addu'a idan na na tabbatar da cewa Allah zai karɓa nan take ma ja'altuha ba zan sanya wannan addu'ar ta ba illa fi sultana sai akan shugaba an gane haddasana ahmad bin kamil قال يكي حدثنا حسين بن محمد الطبري حدثنا مردويه السائي قال يكي سمعت فضيل الناد فضيل يقول ينا لو أن لي دعوة مستجابة ولو أن لي دعوة مستجابة da ina da addu'ar da ina da tabbaci in nayi Allah subhanahu ta'ala zai karba ma ja'altuha Hudayl bin ya ce ba zan sanya addu'ar akan kowa ba illa sultani sai akan wanda yake ainihin wato shugaba ne ila lahu aka ce masa ya aba ari fassir lana hana fassara mana me kake nufi qala sai ce idza ja'altuha fi nafsi idan na yi makaina addu'a lamta hudni ba za ta tsallake ni ba maslahar ni kaɗai ta ba ya ce amma wa'iza ja ja'altu fi sultani idan na yi wa shugaba ita salaha idan shugaban igyaru fasalaha bi salahihi al'ibadu wal biladu da gyaruwarsa ne gari da bayi za su gyaru kowa ya huta don allah yanzu shugabanninmu da allah subhanahu wa ta'ala ya riko da hannunsu ya ɗora su akan daidai wahalar da ake sha za a sha to kullum mutane in gari ya waye sai su tsinuwa kana gama tsine tsini da kun gama sai ku da an ce an ƙara kuɗin man fetur kuma sai ka siya in gari ya waye mutane sai su tsinuwa kana yin tsinuwa sai a ce an cire maka za tallafi ce kaga kuɗin ya yi mai ya ninka ai haka ake ciki yayi ku tsine ku tsine kuma bala'in ya yi mai ya ƙaru shine dalilin da ya sa ishi da aka tambaye shi me kake nufi fassara mana sai yake cewa in addu'an ne kadai nema da kai na nawa ne ta shafa amma idan shugaba ne wa addu'ar to in Allah ya karba shugaban ijaru da gyaruwarsa ne gari zai gyaru bayan Allah su zauna lafiya wadda mun sha faɗa mun ce akwai shugabannin da ka gan su ka san Allah ya turo su yi wa mutane uba da su ne shi yasa Allah ya ce qul huwal wa ala an ba'asa alaykum azaban min fawqikum Allah yana da iko in ya ga dama ya turo muku azaba daga sama Abdullah dan Abbas yace azaban min fawqikum azaba ta saman shine ta hanyar shugabannin akwai shugaban da ka gan shi ka san wallahi akwai abin da mutane suke ma laifi na Allah Allah ya turo shi dan ya mutane uku ba da shi yasa sanda wasu suka zo suna kawo karan hajjaji bin yusuf sakafi wajen hasan al-basri ce musu yi eh, hajjaji bin yusuf sakafi da kuke gani ukuba ce daga cikin ukubobin Allah yace ita kuma in Allah ya turo mutane ukuba ba a daukar makami a ce za a fuskanci ukubun tuba ake a koma zuwa ga Allah sai yayi Allah ya dauke ukuba to abinda mutane suka kasa ganewa kenan saboda haka sai ya zamanto awamin take arzikin ko ta kasan wanda kuke ganin ba kowa ba ne su a cikin ku Allah ya ɗauki shugabanci ya ba su su dinga ɗanɗana muku ba to wannan gabar da fudailu bin iyad ya kawo malam mai littafi ya kawo ya ce fa umarna sai aka umarce mu an nada uwa lahum bisalami cewa mu yi wa shugabanni addu'a da cewa Allah ya gyara su walam na umar ba umarce mu ba an nada uwa alaihim mai musu mummunan addu'a musamman addu'a ta tsinuwa da la'anta ita fa tsinuwa in ka ce Allah ya tsine ma wani Allah ila an ci wani ma abinda ka ce Allah ya cire tausayi da jin kai da rahama a zuciyar shi sannan Allah ya sa ya mutu ba gyaran su yana da alaka da ainihin wato al'ummar musulmi to na sha yin bayani nake cewa ababe guda uku malamai masu karantarwa dole sai sun yi balance a kansu kuma na rantsi maka da Allah in ba a yi sa'a in ba isa ba sai a hukunci a ce ta ka tafi huta saboda kai zalincin da yi muguwar baka addu'ar da ka zauna kana yi a nan duniya na Allah ya la'anci shi ya tsine mai albarka in aka hada da zaluncin da da muguwar addu'ar da kai kai to ta fi zaluncin da shi Allah ya ce wa la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man Allah bai san bayyanar da mugun aiki sai wanda aka zalunce shi ka je ka duba tafsirin karkashin wannan ayar da aka ga malamai suna maganan illa man zulima wanda aka zalunce shi in yi bayanin an zalunce shi to idan zai yi addu'a ya addu'a gwargwadon zaluncin da aka mai sanda duk kai addu'a ya wuce gwargwadon zaluncin da kai aka maka to ba sa'a ba wallahi tallahi ciko kuma su ya biyo gette to abu na farko da masu karantarwa ya zama wajibi sai sun yi balas a kan shi matsaloli guda uku kun ga yanzu na cikin abin da ya haifar mana da matsala a society wajen tarbiyya saboda bayanin da malamai kullum suke yi a kan haƙƙin wato iyaye a kan ɗaya da ba a yi balas ba ba a faɗan haƙoƙin ‘ya'ya kan wa wannan ya sa haƙoƙin ‘ya'ya da yawa ito zarta yanzu casa'in cikin ɗari na masu haihuwar ‘ya'ya ba ba su ɗauka ɗan da suka haifa suka kawo shi duniya ba wannan ɗan yana da haƙƙi a kansu abinda kawai uba zai iya yi ya zo ya auro mace ya kwanta da ita ya zuba mata tashi a matsayinsa na uba daga cikin dalilai da ya sa Allah ya ce ɗa'i ma iyaye addu'a da ya ce wa ƙurrabbir hamhuma ka ce Allah ka ji kan iyaye na guda biyu sai ce kamar bayani ashe daga lokacin da ka haifi ɗa kai a matsayin ka na uban da ka haifi wannan ɗan haƙƙi na farko da ke kanka daga ciki shine wannan yaron wajibi ne ka tsaya ka mai tarbiyya ya zama mutumin kirki Wannan tarbiyya ta kunshi kowane ɓangare tun daga abincin da zai ci da kayan da zai sa da karatun da zai yi da komai da zai yanzu ku duba ku gani yadda ake haifan yara ƙanana wani yaron sai ka gansa shekararsa biyu uku baban yaron an haife shi ya fassale yaron daga mamarsa ya ɗauke shi ya kai shi makarantar allo yana jiran wannan yaron ɗan shekara biyu da rabi ɗan shekara uku karatun ma na wannan yaron ba zai iya ɗauka ba wai yaron shi zai yi karatu da kansa shi zai nemo kansa abinci shi zai nemo kansa rigar da zai sa shi zai nemo kansa sabulin da zai sha kai yanzu iyayen da suke irin waɗannan su suna ganin cewa Allah ba zai yi hisabi tsakaninsu da 'ya'yan ba Allah fa cewa alƙiyama al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al wallahi da ice la zulma al ba ana nufin idan uba da ne izalinci uba ma akwai hisabi na rantsi da Allah duk wanda Allah ya bashi ɗa ya zalunci ɗan bai ɗora shi akan hanyar ta ƙware ba bai kula da shi ba bai mata tarbiyya ba wallahi ya zalunci ɗan zaluncin da Allah ba zai bar abin ya wuce haka ba shi yasa manna Allah yake cewa la tu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyamah wallahi sai an mayar da haƙoƙi zuwa ga masu sura na alƙiyama manna Allah ya ce hatta yuqada har sai an yi kisasi akan akuya mai ƙaho da ta amfani da ƙahonta a nan duniya ta tunkuri mara ƙaho sai an sa wa mara ƙahon ta rama tunkurin da aka yi mata a gaban Allah wannan shine abin da zai faru saboda haka duk wani malami mai karantarwa da wani ustazu a islamiyya daga cikin wajibin da ke kan masu karantarwa shine su dinga faɗakar da iyaye cewa fa yadda ɗayanku ake faɗa musu cewa akwai haƙƙinsu a kanku kuma ku sani cewa akwai fa haƙƙin 'ya'yanku a kanku sannan abin da da yawan iyaye ba su sani ba da za a tsaya alƙiyama ga ɗa ga uba ko sun san cewa kafin Allah ya fara tambayar ɗa akan haƙƙin iyayen shi iyaye zai fara tambaya akan haƙƙin ɗan to amma da yawa nan ba su sani ba yanzu kuma ba komai ya janyo wannan ba tarkizin da malamai suke kullum suna faɗaɗɗe ɓangaren maganar muhimmancin iyaye girmama iyaye abu ne mai kyau amma shin 'ya'yan suna da haƙƙi akan iyaye ko ba su da shi suna da shi to rashin yin bayani akan haƙƙin 'ya'yan shi yasa haƙƙin 'ya'yan ito zarta ku je ku bincika za ku gani na daga ciki lokacin da aka zo jihohi da dama da za a yi takadimin shari'ar musulunci adadi mai yawa daga cikin dalilan da ya sa su a harkar karuwanci yarinya ce za a kawo wani a ce sai ta aure shi ta ce ba ta son shi a ce ba ta isa ba ko gawarta ne sai an kai ɗaki haka haka dinga yi wanda a shari'ar musulunci uba bai da iko ya aurar da yarsa ga wani wanda ba ta so tilas Allah ya hana haka annabi ya hana haka akwai uban da ya zo gabana da wannan kis ɗin ishi ta zo ta same ni na je na same shi ya ce kawai shi ka'ida sake na ce to wallahi in ka sabawa Allah da annabi Allah sai ya jarrabe ka akan yarinyar kuma maganar da al-imamu ibn al-qayyim yake da gwargwadon yadda Allah yake da girma a zuciyarka gwargwadon yadda Allah ke sa a ga girman ka kenan gwargwadon yadda Allah da annabi ba su da kima a zuciyarka gwargwadon yadda Allah zai sa kai ma baka da kima idan mutane kai baka ba Allah da annabi ba tare da haƙƙin su a kanka ya fi girma sai kuma ka ce ɗanka sai ya bi ka ai bai yi wayi Allah cewa afa man ya khaluqu kaman la ya yanzu wanda shi ke yin halitta dan Allah yana iya zama da wanda bai yin halitta uwa da uba suna iya halitta ne ba sa iya amma Allah yana yi to sai ga haƙƙin shiga na iyaye kai kana gudun ka a saba maka kai ka haifa amma Allah shi dai halitta kai kuma ka yadda ka saba mai kuma ka ce kana so a zauna lafiya ba zai yi ba abu na biyu shine hukukun da ke tsakanin ma'aurata maza da mata Allah da ya tashi cewa lahunna da zai alaihin na bilma'aru sai ce walil alaihin na daraja yadda maza suke da haƙƙi akan mata mata suna da haƙƙi akan mu amma walil alaihin na daraja maza su suke da daraja ta cewa su ne shugabanni akan mata na ga maganar da wata baiwa Allah ce ta ce na daga cikin kurakurai da mata ke a wannan zamanin annaba da zai bar wasiya ya bar duniya cewa as-salatu wa ma malakat aymanukum yema waza wasiya ce ku kiyaye sallah da abin da damar ku ta mallaka tace to sai mata suke so sai sun canja dabi'a asali namiji ne ya kamata ya mallaki mace ba mace bace ya kamata ta mallaki ba namiji daga lokacin da mace ta koma tana so sai ta mallaki namiji to ta samu matsala to sai zamanto ana yawan faɗa duk sanda aka tara mata za ku ga fi yawancin karatuttukan da ake musu yadda za su gyara su da mazajensu wajen haƙoƙin da ke kai su sauke amma ba cika tara mazaje ba a yi musu karatu a kan wa mata da kuma haƙƙin da ke kan matansu su yi mai kuma allah ce wa lahunna mislul ladhi alaihinna yadda nan suke da haƙƙi nan ma suna da to rashin a faɗa wa maza haƙƙin da ke kansu wanda Allah ya ɗora masu na aure ya janyo da yawa haƙƙin da ya kamata mazan su ɗauka ta fuskar aure haƙƙin ya tozarta ni da nake cikin rigingimin mata kullum wallahi za ka tausaya ma wasu matan in ka san halin da suke ciki kuma na rantse muku da Allah yanzu halin da muke ciki ku da yawan maza suna ba da gudunmawa mai ƙarfi wajen matansu su fada alaƙa da wasu mazajen namiji ya zo ya ajiye mace ba shi da lokacinta babu kyakkyawar kulawa tana buƙatar abinci tana buƙatar ta rayu duka ba wannan ana nan kawai sai ka ga mutum matarsa ɗaya yana fama yana ƙara-ƙara da rayuwa ɗakin dama kenan ciki da falo wallahi kawai sai ka ga rana ɗaya ta ga ya toshe ɗaya ɗakin sai ce ɗaya yanzu ta dawo ta yi amfani da ciki ɗaya ɗayan zai ƙara aure ne ita ma ta farkon dama ne ji take to yanzu yaji ji ya ƙaro wata in matar ta magana ya ci ya fahimci maƙiya sunan manzon Allah ce ka ba inda zai iya ɗabbaka sunna ba inda ya gane sunna sai a nan gurin haka ake wallahi ina faɗa muku inda zan hikaito muku wasu ababe da mata suke ciki na irin nan matsalolin da ajiyewar da mazan suka yi musu ba su da lokacinsu responsibilitin su da Allah ya ce a ɗauka na arrijalu Muna, alal nisa'i wallahi za ku sha mamaki za ku sha mamaki ko kwanan nan na san akwai wanda matansa biyu wallahi duka biyu in na faɗa muku yadda ake rayuwa za ku sha mamaki yanzu ya tafi zai je ƙaru ta uku eh? na gidan na san yadda suke karakara karatunsa da bai san cewa ba yana da haƙƙi a kan shugabanni daga ciki a mai cici mai kyau a ba shi ruwan da zai sha a kawo wutar lantarki ko hanyar lafiya duk tarkata irin waɗannan tambaya yanzu shin kai kaɗai kake da haƙƙi a kan shugabanni shugabannin ba su da haƙƙi a kanka ita ce yanzu tambayar da ake yanzu shin yanzu mu kaɗai muke da haƙƙi akan shugabanni ko shugabanni na da haƙƙi akan mu to kun ga akan wannan na rantse muku da Allah za a je lahira da yawa sai ciku ya biyo gette saboda da yawan mu mun san muna da haƙƙi akan shugabanni amma ba mu san shugabannin suna da haƙƙi a kanmu ba a nan ne inda ciko zai biyo gette to shi yasa daga cikin haƙƙin da shugabanni suke da shi akan mabiya in dai kana jin bangarorin nan guda biyu kowa in dai kana jin Allah zai tsira shugaba gobe alkiyama zai masa tambaya akan ku, to ku ba ku san mai haƙƙin shugaban akan ku kar Allah ya tsira ku ya muku tambaya akan nashi haƙƙin kuma duk mai hankali zai yadda gara a je lahira yana neman haƙƙin shi a gurin wani da aje shi ana nema a wajen shi to da aje ne mafi yawanci ana neman nema kai ka zo da complain akan shugaba kana neman haƙƙinka a gurinsa a gaban Allah sai ka gama shi ma yana da complain yana neman haƙƙin shi a gurinka a gaban Allah kuma duka sai an yi to shi yasa wannan da ya kawo yana daga ciki shi yasa kaɗan daga cikin haƙƙin da shugabanni suke da shi akan al'umma abu na farko shine akwai assam wa ji da biyayya ga duk abin da suka ce a yi ko a bari matukar abin da suka ce a yi ko a bari ba saba ma Allah ba wannan kuma idan wani shugaba izo ice a yi abin da yake saban Allah ne kaga wannan ba wanda ake bi akan me akan saba ma Allah Allah ya faɗa mana cikin Qur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiullah ku bi Allah ku wa atiur rasul sannan ku bi wa ulil amri binku Allah yana da istiqlal a shi ɗari bisa ɗari ake bai shi manzan Allah ma haka amma Allah bai ce wa o ulil amri sai ce wa ulil amri minku saboda biyayyar su tana rataye ne da bin Allah da annabi inda suka ce a yi abu in bai saba ma Allah da annabi ba a yi inda suka ce a bari shi ma haka amma in ya saba wa Allah da annabi ba za a bi su ba an gane hadisin abdullahi dan umar ya faɗa ya ce manzan Allah ya ce alal mar'il muslim wajibi ne ga mutum musulmi a san wa ta'a ka ji kuma ka bi fi ma a habba wa karya cikin abin da kake so da abin da ka kyama wanda ba ka so illa an yi umara bi ma'asiyatin sai idan an umarce ka da saban Allah fa idza umira bi ma'asiyatin in an umarce ka an ce ka saba ma Allah a lokacin fala sam'a wala ba wanda zaka ji ba wanda zaka yi to yanzu auna mutane da bin shugabanninsu a cikin abin da shugabannin suka ce ai wanda ba saban Allah ba ne dawo ma tukunna yanzu da waye da waye da waye yake da kima cikin shugabannin yau duk Najeriya ba wanda ba za a iya ha social media ba a zage shi a zage shi babu waye shi su mutane suna ganin wannan zagin da suke yi sun zagi banza in an je lahira ba abin da Allah zai yi eh ku duba da kyau ka gani sai ka ga yaro ƙarami wanda mai alfarma sarkin musulmi ya haifi mahaifiyar wannan yara amma yana iya kafa kyamara a social media ya ɗuɗɗura mai zai wannan ba wai maganan wai ce wani abu ba ko ai wani abu wanda yake na daidai wanda ya dace da shari'a ko a bar wani abu wanda yake nawa na daidai a a zagi ba wanda ba za a iya zaga ba wannan shine haƙƙi na farko abu na biyu bayan wannan ne mun ce abu na farko shine a san wata kuma wannan yana cikin wasiyar da manzon Allah yi yace ina muku wasiya usikum bi taqwallahi azza wa jalla was sam'u wa sai ce ko da bawa ne aka yi aka shugabantar a ku saboda duk shugaban da ya zamanto al'umma ba sa sauraron sa wadan ya ce ayi abu ya ce a bari a bari to shikenan sai dai yadda hali da wuya al'amura su gyaru a cikin ƙasa abu na biyu shine taimakon shugaba akan abin da yake shine i'anatu wa alal qiyam bi wajibi taimaka masa abin da yake wajibi a kansa na nauyi da aka dora masa ya sauke wannan nauyin ina fata an fahimta an dora wa shugaba wani nauyi to al'umma ta sani yana cikin haƙƙinta akan shugaban haƙƙin shugaban a kansu. gudunmawar da kowa ike da ita ya bayar da ita don wannan nauyin da aka ɗora mai sauke shi ba a zo a yi masa ƙafa ba a yi masa wa shi yasa muka ce mu muna da magana ne kafin a zaɓi wayin shugaba in aka ce maka an riga an zaɓa to sai dai a yi haƙuri sai dai maganan wace gudunmawa za mu bayar a sata zauna lafiya ba magana ba ce wace gudunmawa za mu bayar a hargita ƙasa ba ma yin haka sana abu na uku yi wa shugaba nasiha a ɓoye shi ne asali sai idan shugaban ya rufe kofa bai sauraron kowa ko ya zamanto abin da aka yi na banna a bayyana aka yi shi to dole kuma a yi bayanin bannan da aka yi a bayyane wannan yana daga ciki sannan abu na gaba bayan wannan shine adamul kuruji alaihi rashin ɗaukar makami a yawa shugaban tawaye a yaƙe shi wannan yana daga cikin haƙƙin da ya kamata kowa ya sani ba taɓa samun shugaba ba wata jama'a su ɗauki makamin ce sai sun cire shi face bala'in da za su kawo ma ƙasa ya fi alherin da za su kawo mata kuka kalli shi ƙasashen da suke zagaye da mu halin da suka faɗa yau mutanen libya tun da suka ce shugabansu bai iya ba duk da nashi kurakuran da nashi matsalolin tun da suka sauke shi ƙasar ta ƙara zauna lafiya bata ta ƙara zauna lafiya ba ku kalli su don ku gani eh? to shine daga cikin dalilin da yasa ko ga malamai suna maganin cewa ba a yi to shine adamul khuruj alaihi rashin ɗaukar makami a yaƙe shi a yi masa fito na fito da shi hadisin abdullahi dan mas'udu manzon Allah ya faɗa ya ce innaha satakunu ba'ali athara za ku ga handima da babaki a bayana wa umurin tunkiruna da wasu al'amura akan mulki wanda kuke ƙyamarsu su qalu ya rasulullahi fa mata amuruna sabai suka ce ya rasulullahi in muka ga ana handima da babakire ku duba irin yadda za ku ga ana handima da babakire ka ji ana lissafin kuɗi a ƙasar nan kai ka rantsi da Allah ya yi wani yana shugaba ya samu dama ya yi kwanciyar magirbi a kan kayan jama ko ba ku ga kwanan nan yadda efcc take wasan ya da wasu ba wani in ka ji kudaden da ya ɗiba sai hankalinka ya tashi to sanda suke kan kujerar suka samu dama suke yin wannan da bai suke tambaya in an samu irin wannan handima da baki riya da'i kada sai manzon Allah ya ce musu to addunan haqqal ladhi alaikum ku ku sauki nauyin da ke kanku wa tas'aluna Allah alladhi lakum ku kuma ku roki Allah akan shi wannan yana cikin abin da annabi ya faɗa to amma yanzu sanda duk zalunci i bayyana ka ce wa mutane su yi haƙuri daga cikin amfanin haƙurin manda Allah ya ce za mu haɗu da kai a taukin kausa in ma ka ce ba za ka yi bayan yanzu ka isa ka sauke tunubu ne eh? ko ka isa ka sauke gwamnan jihar ka ne ai dole sai ne ka jira sai lokaci wa sai lokaci ya yi to kakka je ka janyo fitinar da za ta ci ka koma za ka iya magance fitinar ba shi yasa manzon Allah ya hana ya ce ku yi haƙuri matukar suna sai da tsalla a cikin ku ku yi haƙuri sannan abu na biyar shine ba da kariya ga shugaban ta fuskar magana da kuma ainihin wato aiki lokacin da dai wani abu na daidai wasu suka tashi suna sosai sai sun iskaɗin mutuncinsa to dole a samu wasu su ba shi kariya ta fuskar magana da aiki saboda ba yadda za a yi duk lokacin da aka ce maka an waye gari komai ya lalace ta fuskar shugabanci to babu abin da zai gyaru na rantse maka da Allah Najeriya nan da kake ganin ta haka ko da za a waye gari a ce sati na ɗaya ba shugabanci a ƙasar ba 'yan sanda ba sojoji to za ka yi mamaki nan unguwar to za a samu wasu wanda suka fi ƙarfi su suke da ikon unguwar wanda suka yadda ya shigo ya fita wanda bai shiga ba su karɓa dukiyar koya su ci mutuncin wanda suke su ba wanda zai sai hana su saboda babu saboda ba shugabanci sannan shi ne abu na gaba na shida cikin abin da imam mahari ya faɗa ne aljihadu ma'ahu a a'lana zalika yin jihadi tare da su in suka bayyana da cewa za yi jihadin mutumin kirki ko mutumin banza sannan in ƙazuhu faɗakar da shugaba da farkar da shi lokacin da ake ganin ga wani abu da ya kamata ya na bai ba sai a faɗakar da shi ta hanyar da ya dace don ya dawo ya abin da ya dace sannan shine abu na tara ko na takwas shine wannan gabar da shi wannan ya kawo hudaili bin iya ko al'imamul barbahari shine addu'a lahu bisala yi wa shugabanni addu'a ta Allah ya gyara su ba ta Allah ya tsine musu ba to yanzu ku duba ku gani yanzu tsakaninmu da Allah addu'o'in da mutane suka fi na Allah ya gyara shugabannin ne ko Allah ya ƙara lalata shugabannin eh kowa ya sani munanan addu'o'i mafi yawancin mu suka fi kusan mu ne masu miyagun addu'o'in kaso 80 cikin 100 yanzu wannan ma addu'ar da kace ayi wa shugabannin Allah ya gyara su wani ma zai ga kai magana banza kake to yi ma mamaki wannan karatun baka zo kana yin shi ba sai da aka baka kuɗi tun da yanzu zamani ne na tuhuma ba wuya yanzu nan wani sai ya jefa maka tuhuma ko kuwa sai ce ai yana ganin kada saboda kada ne shikenan a ci gaba da yin mummunan addu'a ku yi tsinuwan ku yi tsinuwan gobe kada an ce an cire maka za subsidy kuma ya shafe ku eh inda tun da aka cire maka lantar subsidy ba daga ne ya fi karfin talaka ba eh ku je ku duba ku gani kasashen da duk suka zauna lafiya wallahi ba sa wa shugabannin su irin wa'annan miyagun addu'o'i ba sa yi amma ina sai da hali to wannan yana ciki haƙoƙi sannan abu kusan na ƙarshe akan wannan girmama shugaba da rashin wulaƙanta shi da kuma duk abin da za a yi a sa ƙin mutane a zuciyar shi zamanto mutane sun guje shi sun ƙyamace shi bai kamata ya zamanto ka ba da gudunmawa shi yasa ga ka'idar makarantar mu shine in abu ya tabbata komai saba da kai na gaskiya da adalci sai mu zo mu tabbatar mu ce ita wannan abin daidai ne ko kuwa yanzu ko ka ki Allah dole ka faɗi cewa wannan gwamnatin akwai guraren da ta yi ƙoƙari akwai ababen da ta yi wanda ba a saba yin su ba na ciki shine a ce dala ta hau ta kusan kai a naira dubu biyu bai wuce naira ashirin ba a sakko da ita har sai da ta dawo kasa da naira dubu ɗaya duk da an ce yanzu ta ɗan ƙara tashi to ko da ta ƙara tashi ta hau irin wannan hawan ta sauka a najeriya ba a saba ganin irin wannan to dole ka faɗa ka ce a wannan ɓangaren sun yi sun yi ƙoƙari kuma kowa ya sani ce akwai ɓangarori da dama yanzu na tafiyar da gwamnati yanzu da ake yi da aka samu suna kokari akan gwamnatocin da da dama da suka wuce a baya eh? in an faɗa maka abin da ke tafiya a ƙasar ƙasa ce tuntuna riga an sayar da ita ka je ka bincika su wayan nan kafin su karɓa bashin bashin tiriliyan nan aka ban musu a ƙasar su kuma wayan nan yanzu Allah kaɗai ya san bashin tiriliyan nawa za su ci su tafi a ba bashi ake rayuwa ba eh in ba baka sani baka sani sannan abu na goma shine wanda malam ya faɗa shine yin haƙuri akan zalincin shugabanni ba a ɗaukar makami a ce za a yaƙe su a yi haƙuri da yanzu wannan wanda zai ce a yi haƙuri to shine malamin gwamnati ba malamin allah ba ne malamin banza ne wanda zai zo in zaga mutane in canzura su ya ce a tashi a yi rigima a ƙasar to shine malamin allah haka aka mayar da al'amuran Allah ya sa mu dace al-imam al-barbahari yace wala nadhkuru ahadan min ummahatil mu'minin illa bi khair ba ma ambatan kowa daga cikin iyayen mu'minin su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ainihin wato alkhairi da haka maganan da al-imam al-barbahari yi anan yace ba ma ambatar kowa daga cikin iyayen mu'minin sai da alheri ummahatil mu'minina su ne zaujatin nabi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira su a Qur'ani ya ce mana annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum abadan har abada wani ba zai bai auri matan manzon Allah to wannan yana cikin kariyar da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ta fuskan matansa shi yasa matar kowa in mijinta ya mutu tana gama idda idan wani yana sa haƙƙi irin na iyaye ko fiye da na iyaye li'annahunna zawjatin nabi sallallahu alaihi wa sallama domin matan annabi ne ya wajaba a girmama su a mutunta su a abin nan ɗinsu to da wannan ne za ka fahimci yana daga cikin bambanci tsakanin addinin da musulmi ka ce wallazina da yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama illa bil haqqi sannan wala ya zunu sai ce man ya fa'ali zalika kaga kowa ya san cewa shirka a wajen Allah laifi shi ne fi girma sannan wala ya qatulu nan na lati harrama Allah illa bila sai kisa sannan wala ya zunu sai zina da Allah da laifin zina a gurin Allah da laifin kisan kai wanne ne ya fi muni eh kisan kai shi yasa Allah ya kawo su marati shirka kisan kai sannan sai zina to mace da a yi mata ƙazafin zina da a yi mata ƙazafin kisan kai wanne ya fi muni to kuma kisan ina kuma a ce kisan na annabin Allah ne suna kokarin kare ta cewa ba sa yi wa matan annabi ƙazafi cewa mazinata ne amma kuma fa suna yi wa matan annabi ƙazafi cewa su suka annabi ba idan an ce matar annabi ta yi zina da wannan zinar da ce tana iya zama kafara amma idan an ce matar annabi ta kashe annabi akwai wanda zai iya kashe annabi bai zama kafiri ba babu to sun faɗa cewa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama musamman na na Aisha da Hafsa su suka kashe manzan Allah haka in shi'a suka faɗa kuma wannan ita ce aƙidarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu Allah madaukakin sarki da ya tashi a cikin Alƙur'ani ya faɗa mana cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin sai ci kulli azwajika faɗa wa matanka sai ce in kuntum da turidna alhayata dunya in dai duniya kuke so wa ha da kuma kwalliyar duniya din fata'alaina ku zo zan baku wannan ya faru kowa ya san yadda annabi ya rayu a makka da yadda aka hijira aka batta aka tafi madina an fita daga makka an tafi tafiya a ƙasa kilomita wajen 430 ba mashin ba mota ba keke daga mai tafiya a ƙasa sai mai tafiya akan abin hawa in ma jaki ko raƙumi ko doki ba wanda ya fita daga dukiyarsa daga makka don ya tsira da addini shi haka Allah ya danna kiran su lil fuqara il muhajirina talakawa inda suka hijira to an je garin Madina an yi hijira babu kuɗi a irin wannan yanayin ne ake iya kwana talatin a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ɗora tukunyar abinci ba sai dai a ci dabino ko a sha nono a sha ruwa a kwanta haka ake yaƙi sai gani na tare da matakka sai babu ta yi haƙuri lokacin da aka fara samu mai kamata a yi ba don gurgura mata ba to sai suka ce sai dai a ɗibo dukiya ta baitul mali ya haɗa ni da duniya ya ni duniya yadda na ɗauke ta in dai duniya kuke so da tarkatanta to fa ta'ale na ku nan ba ku umatti kunna zan ji yadda ku daɗi ta hanyar dama in za a yi saki akwai mutu'atut a annabi yana gama faɗa take cewa a kan ka ne sai na je na yi shawara da iyayena ta ce wa manzon Allah ikhtartullah wa rasulahu wa daral akhirah ta ce wallahi na zaba Allah da manzon Allah da kuma gidan lahira daga wannan ne Allah ya ci gaba da kiransu yana jan hankalin su yana ce musu ya nisa annabi ya kuma matan manzon Allah man ya ati min kunna bi fahishatin duk wacce ta zo da mummunan abu daga cikin ku Allah ya ce yudha'af lahal adabu da ne sai mun ninka mata azaba ninki biyu saboda mijin da take aure ba ga magarin miji bane sannan wa kana zalika ala Allah yasira wannan a gurin Allah mai sauki ne amma wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasuli duk wacce ta yi da'a a cikin ku ta bi Allah da manzon Allah wa amal salihan ta aiki mai kyau Allah yake nu'tiha ajraha marratayn da mu bata ladanin ki nawa biyu da matar manzon Allah ba daidai take da kowace mata a duniya ba in ta ibada inda za ta saba ma Allah inda Allah zai mata azaba ninkin ba ninki zai mata kamar yadda kuma in ta bi Allah in an tashi sakamakon ninninkawa Allah zai mata saboda tana aure da saboda tana aure da babban mutum da haka Allah ya ce na utiha ajar hamar race ne sannan wa atadna da haritsin karima mun mata tattalin arziki mai karamci sannan Allah ya kiran su ya ce masu ya nisa annabi ya kuma can annabi lastun ka hadin minan nisa'i ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba in takaitun na in dai kuna jin tsoron Allah to fala taqda'na bil qawli kar ku yi magana da za ta dauki hankalin namiji fa yatma allazi fi qalbihi mardun wanda yake a zuciyar shi akwai rashin lafiya na sha'awa abin sai yi masa tasiri Allah yake wa kullun qawlan ma'rufa idan kun tashi ku faɗi magana da take sananniya ce sannan yace musu wa qarna fi buyutikunna ku zauna a cikin gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul kula kar ku fita sai lalurar fita ta kama in kuma za ku fita kada ku yi fita irin ta jahiliyar farko to jahiliya din akwai ta da akwai ta yanzu mu ta yanzu shine abinda annabi ya faɗa ya ce dama akwai wasu mata bai gansu ba kuma kada Allah ya sa ya gansu da ka ga ya faɗa cewa annisa'u ariyatun kasiyatun ariyatun ga su sanye da kaya amma tsirara suke tafiya ba su nan muna kallon su eh? wata tattaho komai na jikinta kawai tattaho tsirara ne kawai ba ba haka ake kuma wasu 'ya'yan yanzu da allah ba zai baku mamaki ba abin kunyin da ke faruwa a social media galibin waɗanda suka fi bayyana fitsararru da lalatattu ne musulmi ne da wannan kaɗa-kaɗa da wannan raye-raye dala ba ku ga cewa mafi yawanci wasu musulmi ba ne eh? kaga wata yarinya wasu ba a gaban iyayensu ba duk suke wannan rashin mutuncin amma ba wanda zai taka masa kuɗi ta shi yasa manzon Allah ya ce wasu wayannan matan ban gansu ba kuma annabi ya roki Allah ya ce kada Allah ya sa ya gansu ya ce in kun gansu wayannan matan tsilallu ne jahiliyar farko eh duk ga musibunan sun sun bin da baibaye mutane eh? Allah ya haɗa ka zama da mutane a gidan haya ba kai kaɗai ba matakka ta je ta yi wani ɗinki in ta duka ta gaba ana hangunonanta ta baya kuma me bayan ta ya fito wani da ya gane cewa matakka tana fitowa daidai lokacin sai zai kirkira a launa ya ta kuskura baki ya gama wannan ka gani daga nan fitintunu suka bude suka yawa suka mamaye mutane ha gani to da haka Allah maɗaukakin sarki sai ce kada su haka su zauna ɗan fita ta kama to kada a fita irin ta jahiliya sannan Allah sai ce musu aqimna salata su tsaye da sallah wa atina zakata su bada zakka wa atina Allah wa rasulahu sannan su bi Allah su bi manzon Allah sai aka ce musu inna ma yuridu Allah abinda Allah yake nufi yasa aka tafakkawa tun daga farko ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi shine da yi ba an kuma rije sa ahlul baiti ita fiyar da datti akan ku ya ko mutanen babban gida sannan wani tsahira kuma sannan in tsarkake ku tsarkakewa in shi'a sai suka ɗauki wannan rabin aya yana cikin rigimar ahalin sunna da su kowane mutum a duniya matarsa iyalinsa ce amma banda manzan Allah yanda Allah cikin nan gurin duk wanda bai aure ma daga ran da ya aure in kun haɗu da shi ko ba ko ɗaya a gidan wa za ka fara tambayin shi ya iyali haka ne ko ba ka bane saboda ka yadda matarsa wace ce amma annabi a gurin yan shi'a matarsa ba iyalinsa ba ne saboda annabi ya kira al'imamu hassan da al'imamu husaini da na ali da na fatima ya sa su amma ya fi ya rufe ya ce allahumma ha'ula ya ahlu bai shi waɗannan mutanen gidana ne ismul ishara babu malamin lugan da ya ce dullu alal hasr wal qasr yana nufi akan hasari da kasari yanzu muna karatu a nan gurin sai na nuna wasu a nan gurin sai na ce waɗannan ɗalibai na ne sai ya nuna cewa duk duniya banda waɗannan da na nuna banda wasu ɗalibai sai ya nuna haka to dan annabi ya nuna ya ce wa haula ahlul baiti waɗannan mutanen gidana ne sai ya nuna su kaɗai ne ahlul baitin annabi ko ko tattaruwa za a yi to kaga farko tukunna kowane mutum a duniya matarsa iyalinsa ce amma in ka ji 'yan shi'a suna maganan iyalan gidan annabi ba banda matan annabi a ciki ba mata ba sa ciki ba sa ciki sannan in mutum ya kalli siyakin ayar zai ga cewa Allah ya faɗa abu guda uku farko da ya ce wa ƙarna fi buyuti kunna kaga gidan ma da Allah ya tashi danganawa sai aka jingina shi zuwa ga matan dala gidan da aka ce su tabbata kas su fita gidan iyayensu ne ko ko gidan annabi da suke zaune ne Allah ya ce su tabbata a gidan kaga gidan annabi ne ku sannan in ka kalli aya ta karshe da Allah ya ce wa dhukurna ma yutla ku tuna abin da ake karanta muku fi kunna a cikin dakunan ku min ayatin lahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira Allah ya ambata kalman baitu guda uku a siyaki daya kalman baiti guda biyu jingina ta zuwa ga matar kalma ta uku yace inna ma yuridu Allahu li kuma ankum rijsa ahlal baiti to wannan gidan da aka jingina matan zuwa gare su a ciki aka faɗe su so biyu aka jingina shi nan da aka ce ahlal baiti sai suka ce matan manzon Allah ba sa cikin ahlal baiti ba sa ciki haka suka faɗa suka ce ba sa ciki da aka sai dan shi'a ya zo yana tuhumar matan manzan Allah cewa munafuka ce ya ce mata fasika ya ce mata makaryaciya ina nan da program da zan yi ko in yi a shafin sarki zaki ko a shafin da wannan unwanin kuma zan kawo ƙarara ga littafi inda in shi'a suka kira na na aisha matar annabi suka ce mata makaryaciya yanzu in uwarka ce aka ce maka makaryarta da Allah yanzu nan in malam da ci a jikinka ba za a tashi ana ba in ta iska ba ina da inda a rubuce sun kira matan manzan Allah sun ce mata fasika to kaddara duk wanda ya kira mamaka ya ayyana sunanta ice mata fasika ciya? ya za ku kare da shi amma da yake manafinci ya shiga zuciyar da yawa daga cikin mutane a haka fa in eh, shi'a na faɗawa matan annabi wannan a haka kuma wani zai ce wai a haɗa kai da su da ba uwar shi aka faɗa ma wannan magana ba yana jin cewa uwar shi ta fi matan manzan Allah kima shi yasa in an faɗa ma uwar shi a yi rigima in an faɗawa matan annabi a zauna lafiya haka ake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace wannan yana daga cikin ababen da ainihin wato ake to shi yasa kuka ga Allah subhanahu wa ta'ala daga ƙarin shi daga ƙarshe shi ya sa doka akan manzan Allah cewa la ihillu lakan nisa'u min ba'adu farko wajen rabon kwana kowane mutum idan yana da mace sama da biyu uku hudu wajibi ne gare shi raba kwana ga matan amma manzan Allah a kansa ba wajibi ba ne raba kwana Allah ya ce masa turji man tasha min hunna wa tu'i ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka daga in annabi ya ga dama ɗakin matar da di ya ga dama zai shiga kwana Allah ya bashi zabi ba sai ya raba ba shi yasa sauda lokacin da ta fahimci shekaru ya dan ja mata kada shekarun ya ja su rabu da manzon Allah da ta fahimci annabi yana sanna na Aisha tunda ita ce budurwa a cikinsu su sai ta ce ta ɗauki kwanakin ta na kwana ta ba na na aisha wadda kan manzan Allah yana zagayawa a ragowar matansa in zai kwana biyu in ya zo ɗakin na na aisha sai ya kwana hudu shi yasa hatta jinya ƙarshe da zai bar duniya yana da ikon yanke hukunci amma bai ya tara matan ikira su ya ce su ba shi dama yana so ya jinya a ɗakin na na aisha kuma a nan ɗakin ta yi jinya a nan irasu shi yasa take faɗa take cewa inna min ni'amillahi alayya yana cikin ni'imar da Allah ya min anna rasulullahi manna Allah ya tuwfi ya fi baiti wa fi yawmi annabi ya mutu a ɗaki na a ranan kwana na ya mutu wa baina sahari wa nahari ya mutu tsakanin kirjina da cinyoyina manna Allah yau matar da annabi ya bar duniya a ɗakinta a ranar kwananta annabi yana rungume da ita ita ce yan shi ake ce mata makaryaciya fasida kuma ku ce a zauna lafiya da su eh ƙarya yake makaryaci ne to in a jikin na na fatima ya rasu dala idan miji bai da lafiya waye a haƙo ya jinye shi ya ko mata eh ita na na fatima tana da natawa mijin sannan su akwai abin da alaƙa ce na mata da namiji na na fatima ba ta da hurumin shiga gurin shi yasa da suke maganan wai an lullube su da mayafi sai muka ce a to wanda aka lullube da mayafi rana ɗaya ya zama ahlul bayti da wannan to ai wanda kullum annabi ke shiga mayafi ya kwanta da shi ai shi fi cancanta ya zama ahlul bayti ko ko ba shi bane yanzu hadisai nawa ne suka tabbata cewa hatta wanka manzon Allah yana yi tare da matansa musamman na Aisha zai yi manna Allah ya shiga bayi ya yi wanka wal iyazu billahi da na Fatima saboda ya daban hurumin ta daban ita kuma matawa kamar yadda hurumin iyaye daban hurumin matawa mata daban amma ahli sunna duka wannan idan da za a yi maganan alfahari da uba ina na Fatima ta minki babu yadda za ta minki a duniya dan baban ta fi baban kowa amma in za alfahari da miji idan na Aisha ta minki mijin Fatima zai minki saboda mijin fatima bai kai mijin aisha ba a lokacin saboda haka annabi yana son aisha kuma yana son nana fatima wannan matarsa ce wannan wa sai ahlus sunna duka suka kama suka riƙe muna son nana fatima kuma muna son wa muna son nana aisha shikenan sai muka zauna lafiya a so sun ce wai ba zai yi ba a so na na fatima a so aisha dole sai an ce ma na aisha makamiciya sai an ce mata fasika shi yasa daga cikin tuhumar da suke mata cewa tana da hannu wurin kashe manzan Allah wajen a samu annabi guba ya ci ya mutu mutane ba su sun bala'in shiyanci ba ne magana ta ƙarshe saboda lokaci kun ga Allah sai ya ce wa annabi la yahillu laka nisa'u min ba'd bayan wa'annan matan bai halatta gare ka ba wala an tabaddala bihinna min azwajin ko ka masanya wasu matan da wa'annan walau a ajabaka husnuhunna ko da me kaga wasu matan sun burge ka sun baka shawa illa ma malakat yaminu Allah madaukakin sarki sai yake cewa wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba dan Allah wa'annan matan idan ya tabbata kamar yadda suke faɗa makaryaciya ce fasika ce annabin da yana sallah da najasa a takalmi Allah iman wahayi aka ce ya cire takalmin shine yana zaune da matar da yake muguwa ce Allah ba zai kasa ɗaukan mataki akan ta a ce waje sai Allah ya kasa yin wannan ai ba zai taɓa yiwa ba. ka duk waɗannan maganganu ne da muke faɗan su da wasa'i kuma da tun ana yin su da larabci sai mun fassara wa mutane yanzu da hausa ake yin su a ce matar annabi ka za ta yi matar annabi ka ta yi. daga cikin abin da naji yana faɗa kenan cewa ai zai yiwu matar manzon Allah ta zama munafuka ana iya ainihin wato samu sai istiduwa ku gani a farkon suratul talaqi yadda matan annabi suke ko suratul tahrim da annabin wajen mu'amala har sai da ta kaifa fa abinda annabi yake so saboda gamsar da matar shi da ya yadda da su yana iya abinda Allah ya halatta mai ya ce ya hana ma shi wannan abu ba shine dalilin da ya yasa Allah ya ce ya ayyuhan annabi limatu harrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata dan ba za mu ci gaba da karatu abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana